kudaden da aka nemi alhazai su biya aikin hajjin bana gaskiya ya yi yawa mun zauna mun yi analysis na yadda kudaden za su kasance a magana jirgi kawai za a iya samarwa alhaji abinda da bai gaza dala ɗari biyar ba accommodation tsakanin maka da madina kowannen su masauki kenan za a iya samun sauki wanda bai gaza dala ɗari biyu ba idan ka tafi tent da abinci da ake bawa alhaji za a iya samun masa ragi wanda bai gada dala hamsin zuwa ɗari ba don ka tattara jimillar wannan kuɗi za ka iya samarwa alhaji abin da bai gada dala dubu ɗaya ba idan ka ɗau dala dubu ɗayan nan kana maganar naira dubu ɗari uku da biyar kenan kamar yadda ofisiyar da canjin kuɗi yake a najeriya so idan ka kwashe dubu ɗari uku da biyar a kan kuɗin da alhaji za su biya za ka ga abin da ya rage alhaji zai biya bai fi miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da yan musai ba eh, a daidai da lokacin da kuka yi wannan nazari sai kuke jin ya jawo ita wannan hukumar alazai ta bujiro da wannan kuɗi haka ya kai eh, miliyan guda da rabi akwai abubuwa guda biyu na farko a maganar ba da kwangilar jiragai akwai lauje a cikin nadi da yawa akwai interest na wasu mutane da ake sawa a kai idan za a zo a zauna a yi magana ta gaskiya tsakanin mai jirgi da gwamnati babu interest ɗin kowa ina mai tabbacin cewa a kudin jirgi daga nan zuwa saudiya a aikin hajji ba zai haura dala dubu ɗaya ɗari ɗaya ba sannan ka tafi maganar masauki da ake magana akwai mutane a tsakani kamfanin da aka ware gidajen da suke karɓa majoratin gidajen ba nasu bane su ma ejen ne saboda haka za su ɗora wani abu bisa kuɗin gida da ake da aka yarda da shi to amma me kake ganin ya haifar da waɗannan ah, matsaloli da kake bayyanawa a daidai lokacin da aka ce ah, gwamnati ake yi ta keke da keke eh abin da nake ganin ya haifar rashin cikakken sa ido ne na gwamnati shi yasa dukkan abubuwa suka zama irin wannan kake nufi da cikakken sa ido ya kamata a dinga bibiya a tabbatar abin da aka ce a wannan hukumar a yi wannan hukumar shi suke yi kana magana gyara kuma ana magana shirye-shiryen aikin hajjin nan a shi kenan wannan zance ya wuce ko kuma kana ganin akwai kafa da za a yi waɗannan gyare-gyare da kuka hango magana lillahi har yanzu akwai lokaci daga nan zuwa har ƙarshen wannan wata ba makara ba kuma ina kira ga mai girma shugaban ƙasar najeriya da shi wanda Allah ya ba bawa mukaddacinsa wanda yake masa riko a yanzu ya kamata a naɗa wani kwamiti mai ƙarfi wanda zai bincika waɗannan abubuwa da na ambata don a samu wa al'ummar ƙasar nan sauƙi akan aikin hajjin da za su yi sauƙi ba da su